من يهده الله فلا مضل ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا سبحانك اللهم لا علم لنا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ذلك ويا الله سبحانه وتعالى يا لأنا مؤون المثلاتي مؤون الرانا تعتبر عشرين دتايا موت شعبان إجرام النبي صلى الله عليه وآله وسلم شكرا بكتايا الذي يقولوا لا أفعل ليلي ويزم يأتي لي لأشرين دبقوي ga watan hudu dubu biyu da sha tara mu haɗa wannan masallaci da ake kira masallacin imam mali ke wannan hanyar namu na cikin jiko zariyar lokacin gama kuma kwanar state mun haɗa wannan masallaci domin a gabatar da muhadara wadda masallacin juma'a na wannan anguwa shirya Allah sada da suka samu shiryawa a cikin wata Allah subhanahu wa ta'ala ya dawo wannan masallaci kuma mawuyin da za a yi magana a kansa mawuyi ne mai mahimmanci wanda mawuyi ne da ya shafi alƙur'ani mai girma ba ku mawuyi ne mai mahimmanci haƙƙin a kan musulmi shi ne mawai wannan karatu za mu yi haƙƙin ƙur'ani a kan musulmi idan ƙur'ani yana da haƙƙi a kan kake ɗan uwa musulmi wannan haƙƙoƙin su ne za mu ji da bakin maganin sha Allah ta'ala za ku mabuɗi ne mai mahimmanci kuma ina tunanin abin da za a wannan musulmi a wannan lokacin saboda alaƙar ƙur'ani da watan da muke fuskanta shi wata ramadan mu azabar da mu a kwadaitar da mu wajen karatun alkur'ani a watan ramadan da za mu shiga allah subhanahu wa ta'ala ya amince ya kai ina tsanin wannan shi ne da yadda ya saba da wannan mutum alkur'ani mai girma littafi ne wanda yake dukkan wani abu da muke nema na rayuwa dukkan wani abu da muke nema to yana cikin sa da muna karanta sa za mu ga duk wani abu ba abin da ya koyi mana ba abin da ya rage ba da wajibi ne mutum da bincike a kansa kuma mutum da shiga cikin sa kuma mutum da karanta shi a kowace shi alƙur'ani mai girma yana da haƙƙoƙi a kanmu masu dubin yawa mai zama na yawo za mu ji su abin da ciki shine karanta shi wajibi ne mutum da karanta shi a kowane lokaci Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ma annabi sallallahu wa wa alihi wa sallam ka gaya musu cewa wa umirtu an aqula min al-muslimin sai ce wa an aqula al-qur'an ka haƙƙi da farko ga musulmi wanda haƙƙin farko da qur'ani ke shi akan musulmi shine karanta shi haƙƙi na biyu koyansa duk za mu cin malin da bari na ɗan faɗa da kuwa da kasance a kan cikin mintoci na kafin malin zo ya faɗa da haƙƙi na biyu koyansa wajibi ne mutum ya tsayi ƙayin daga wajen koyan karatun da alƙur'ani mutum kawai ba dan ya iya alifin babu ko ya iya haɗa baki shi ke nan sai da alƙur'ani da karanta ba sai zan sassa ne ya ce koyi alƙur'ani wajen wasu mutane hudu da duk duk ta sahabbai da iya larabci da iya komai yaransu ne amma an san zama yawa da wasu mutum duk ya ce da alƙur'ani a wajen irin su abdullahi bin mas'ud irin su ma'azu bin jabal irin su ubayy bin ka'ab irin salim an gani maula abi kuzaifa wa'annan mutanen guda hudu manzo Allah ya a koyi kur'ani a wajen kaga kenan ana faruna mana qur'ani ba kawai dan na iya hada baki ko sai sauka ka makaranta shi ba kawai shi ke ko za ka yanzu zan yi ga abun magana da shi malam mai gabatar da wannan muhadara ta malam Iliya Muhammad limamin masallacin gaskiya ke na kusa da bakin titi ba sai cikin gaskiya ba. Gabatar gaskiya kenapa tak ada orang yang